da muke faɗakar da kawunan mu game da falalar ambatan Allah da kuma falalar ma'abuta ambatan Allah. Munasabar muna safiyar juma'a a yanzu, ina so zan ɗan juya tattaunawar tattaunawanmu game da bayyana falalar wannan rana ta juma'a da kuma abubuwa da shari'a ta karanta da mu ƙayin wato kulawa da su da kiyaye su a ranar juma'a. kamar yadda muka sani annabi sallallahu alaihi wa a cikin hadisai mabambanta ya yi bayani da girman wannan rana da falalar wannan rana wanda kamar yadda ya bayyana ranar da Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato halicci annabi Adam kenan wato uban halitta gaba ɗaya Allah ya halicce shi ne ranar Juma'a sannan a ranar Juma'a Allah ya shigar da shi aljanna da Allah yake cewa wa ikulna ya Adam uskun anta wa zawjuka aljanna ya dace ne da ranar juma'a da abin da ya faru bayan shigan shi aljanna da halitta mishi mata hawa'u ya faru na iblis da ya sa suka yi abin da Allah ya hana su ranar da aka fitar da shi daga aljanna kuma ya dace da ranar juma'a sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya an ɗauki rayuwar shi ne ranar juma'a kuma alkiyama ba za ta tsayi ba sai ranar juma'a da haka manzo Allah ya bada muhimmanci mai girma game da ranar juma'a daga cikin abubuwan da aka so mu yawaita yin sa a ranar juma'a shine yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam salati yana daga cikin ranakun da yin salati ga manzon Allah yana dauke da wasu lada da falala masu yawa fiye da yin sa a wasu ranaku da haka ana son kowa ya yawaita tun daga ainihin wato daren juma'an har wayan garin juma'ar har ranar ta fada da haka mu ci gaba da yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam salati manzon Allah ya ce duk wanda ya mishi salati guda daya Allah zai mishi goma a madadin haka sannan duk inda mutum ya yawa annabi salati sai an je an gabatar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana can an yi wato Madina a kabarinsa za a ce mishi ga wani dan wani daga anguwa kaza daga wuri kaza yana yi maka salati kaga wannan ba karamin matsayi ne kake samu ba ta hanyar yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati da haka jama'a mu yawaita a wani ikon Allah ka dubi yadda al'amarin shi yake da sauki kuma mutum zai iya ci gaba da yi a kowane hali ba tare da ma wani ya san kana yi ba amma ka kiyaye ka ga guda nawa za ka samu kai saboda shaidan ya san larin da yake ciki ba zai kare ka ba da wani ya fara sai wani abu ya zo ya ɗauki hankali shi sai mantuwa sai kaza sai kaza sai kasala har yini ya kare, kana cewa ni ma zan yi kaza har yini ya kare sai ka ga ba kai komai ba Allah ya kiyaye da haka mu yi kokari jama'a mu yawaita salati a yau abu na biyu daga cikin abubuwa mafi falala shine yin sallar subahi ta wannan rana jama'a a cikin jami'i alhamdulillah Allah ya samu gashi mun samu mun yi shafi dan ubangiji Allah ya karba mana babu sallar da ya kai sallar subahin yinin juma'a an yi wato a cikin jam'i falala babu shi cikin salloli da haka mutum ya ƙara dagewa ba ma na juma'a ba kawai idan ya riga ya zama ɗabi'anka to zaka ga ba zai baka wahala ba ko da ranar juma'a ta kewaye Allah ka datar da mu daga cikin jama'a an sunnanta ko an wajabta yin wanka domin zuwa ainihin sallar juma'a ma'ana a wankan juma'a da ake son mutum ya yi matuƙar mutum ya balaga to an wajabta mushi yin shi da haka kada mu ɗauke shi for granted wanda ya kasance yana da wasu harkoki ko sana'a ko ofis ko kasuwanci ko wani ma'aikata da yake zuwa malamai suka ce babu laifi yana iya yin shi da safe lokacin da zai yi wankan shi na yau da kullum sai ya wankan shi irin na janaba da ake yi haka na bai faɗi a cikin lafazin hadisin kamar da alimamu abu huraira ya ba labari a cikin a sahina Imam Bukhari annabi yake duk wanda ya wanka wankan shi ranar juma'a irin wankan janaba yayi sammakon zuwa masallacin juma'a bakara wa takara yayi sammakon zuwa ma'ana yaje da wuri sannan ya ainihin wato isa masallacin juma'a ba tare da ya raba tsakanin mutane guda biyu ba ko akan hanyar ka ko bayan ka iso masallaci ma'ana kaka zama sanadiyyan da za ka ja wani ya ko rigima ko faɗa tsakanin mutane biyu ko ka ga mutane biyu suna tafiya ka bankara su ka ce zaka wuce ko ka iso masallacin ka zo ka ce wai kai inda wasu suka zauna nan zaka zo ka buɗa su ka zauna duk wannan na daga cikin kurakuran da mutane suke yi annabi ya ce ka samu waje ka zauna ka fuskanci liman kai shiru istama'a wa an ka saurari kutuban liman kuma ba kai surutu ba ba ce komai ba to idan aka yi da sallan wannan juma'a sai Allah ya gafarta maka laifin da ka gabatar tun makon da ya gabata har zuwa wannan ranar a cikin lafazin al-Imam Malik a cikin Muwatta annabi yake hadda ƙari za a yi maka na kwana uku ma'ana za ka samu kwanaki goma cir Allah zai gafarta maka zunubanka kaga duk wannan falala ne na Allah gare mu kuma mu ake son mu ci moriyan shi amma mafiya yawan muna sakaci da wannan tun daga rashin zuwa sallar juma'a da wuri rashin kula da wankan sannan an so mutum ya ado ya shafa mai ya sa tarari, har annabi ya ce idan ma mutum ya nashi turaren ya kare ka yi amfani da nan iyalinka kana iya amfani da turaren mata domin dai kakka zo masallacin da ainihin wato datti ko kazanta ko kana wari sabanin kuma har ila yau da zaka zo suna tawowa masallacin cikin dauda ko kayan da suke aikin su wanda ɗabi'an wannan aikin yana bata jiki kuma mutum ya taho a haka duk wannan kuskure ne gaskiya jama'a sannan idan mutum ya yi wato zo ranar juma'a ba a son kai magana da kowa har liman ya kare kutuba annabi ya ce ko da na kusa da kai na surutu idan ka ce mishi yi shiru ka ji kana ba shi umarni ya shiru ne ko manzo Allah yake kai lagau malamai suka ce lagau nan tamkar kaman ba ka da ladan juma'a gaba daya to ina kuma shi da yake yin surutu da haka ba a son ka faɗi komai kutuban kawai za ka saurara sannan idan mutum ya iso masallaci yana daga cikin sunan da ake son ya raya ya yi ta ainihin wato na tilfili sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin sahabi Abdullahi dan Umar aka ce in ya iso masallacin Juma'a sai ya tayi nafila raka'a biyu yana sallama ya tayi nafila biyu yana sallama wannan na daga cikin dalilan da yasa aka karhanta wani ya zo ya rinka gabatar da wani wa'azi ko a kulla wani majalisi ko a zo a yi ta wasu bayanai da zai shagaltar da mutane sai a bar mutane su ta natin fili gwargwadon abin da ya sauka wanda kuma yake sai karatun qur'ani ko ya wasu tasbihai duk babu laifi sannan akwai abin da ya kamata mu sani har ila yau na yi wato ladabi da ake son a kula da shi ranar juma'a akwai wani sa'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa duk bawan da Allah ya sa ya dace da wannan sa'a yana cikin ibadar sallah abin da ya roƙi Allah Allah zai karba malamai a takaice suka yi nima to tabbatar da cewa daga bayan la'asar ne zuwa rana ya fada ma'ana zuwa lokacin magariba da haka malamai suke cewa idan mutum ya zo ya zauna a masallaci a wannan lokacin to sai ya zama yana cikin sallah kenan kamar yadda annabi yake duk wanda ya zo masallaci ya zauna yana jiran sallar da za a yi to ya kasance a cikin sallah ne har a zuwa wannan sallah to a wannan lokacin duk addu'an da kai Allah zai karba Allah ya sa mu dace sannan game da batun zuwa masallaci da wuri jama'a akwai falala da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mabambanta gwargwadon yadda mutum ya zo da wuri annabi ya ce wanda ya zo a sa'a farko to za a rubuta mishi lada kamar yayi sadaka da raƙumi ka ku ga a zamanance in har mutum yana da wadatar da zai yi sadaka da raƙumi ba karamin attajiri ba wanda ya zo a sa'a ta biyu annabi ya ce kamar yayi sadaka da saniya wanda ya zo a sa'a ta uku kamar yayi ah, sadaka da rago sa'a ta hudu kamar wanda ya sadaka ne da zakara ko kaza wanda ya zo a sa'a ta biyar shine sa'a ta ƙarshe kamar wanda ya sadaka ne da kwai to daga wannan lokacin shine lokacin da liman zai iso liman na shigowa mala'ikun da ke ɗaukan waɗannan sunaye aka ce sai su tattara littattafansu su ma sai su shigo cikin masallaci su saurara kutuba kaga wanda ya zo after then to ba wanda zai take record shi kenan ma'ana ba ka daga cikin waɗanda suka samu wannan falala da ake yi na yi wato gabatar da sadaka to kaga mutum bai da a halin yin sadaka ta kuɗi na abubuwan da ake yi kuma ba zai yi ayyukan da musulunci ya ce mishi in yayi za a bashi ladan yin sadaka ba sai sa Allah ya ce minkum man yabkhal akwai waɗanda suke yi wa kawunan su ruwa a cikin wallahi wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ta kai ki suke shiga idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kwadaitar game da yin sadaka suka laliba aljihu suka ga ba su da abin da za su bada alladina la yajuna ma yunfiquna ko sai su zamo hazanan Allah ya jidu ma yunfiquna suna cikin baki ciki saboda ba su da abin da za su bada sa Abdullahi dan Mas'ud kuwa suka ce duk irin wannan lokacin da annabi ya kwadaitar da su kawai sai su je kasuwa su je su nemi koda dako za su yi da ainihin rage wa mutum aiki ya biya su don su zo su samu abin da za su bada sadaka wannan dalili yasa talakawa suka kai kuka wajen manzo Allah cewa mawadata sun duk sun kwashe lada za su wuce mu kuma mu Allah ne bai kaddara mu da arzikin ba sai annabi ya ce kuma ga abubuwan da za ku rika yin sadaka to a irin waɗannan lokutan sai ka ga abubuwan ma da za ka yi na ayyuka wanda suke da hali kuma suke ciye da dukiyarsu kuma su suke yi kai kuma da baka da komai baka yi shine zahaba ahlul duturi bil ujur kenan su ba da kuɗi su kuma su zo su aikin samun lada wanda kai ba ka yi da haka jama'a mai kokari mu yawaita waɗannan ayyuka kamar yadda muka ji a zai zama muna cin muriyar waɗannan abubuwa kenan da muke faɗakar da kawunan mu ubangiji Allah ka sa mu dace Allah mu daukakin sarki karba mana wannan shine tunatarwar wanda babu muna a yau mun zo munasaba na gaba sai mu ci gaba da wancan bayanin namu insha Allah subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum